dukkan yabo da godiya da jinjinawa sun tabbatar ma Allah subhanahu wataala da ya saki ba mu dama muka dawo wannan shiri mai albarka shirin da ke karantar da mu daular Usmaniyya idan ba manta ba mun satin da ya gabata mun faro muqaddimar da Abdullahi Gundiyoyi game da littafinsa wanda muka ce za mu karanta na tadhhirul warakat mun faro muqaddimarsa har mun kawo inda yake bayani game da abun da ya shafi wannan littafi da irin tsarin da yake so littafin ya kasance ya mana bayani yadda rubutun zai kasancewa na rubuta kasidodi da bayani ababen da suka faru da dalilin da yasa aka rubuta kowace kasida a lokacin da yake rubuta ta a cikin wannan littafin nasa da kuma ya tabbata mana cewa wannan littafin nasa a zai yi muna bayani mafi yawan ababen da suka faru na halayensu a lokacin wannan jihadi lokacin gwagwarmayarsu domin kafa daular musulunci wannan littafin duk zai yi wannan bayanin wajen kafa wannan daular daular musulunci daular usmaniyya wannan littafi duk zai yi wannan bayanin yake cewa yana yayi wannan ne domin tunawa da ko kuma kasancewar wannan zai zama wa'azi ga duk mutumin da ke bukatar wa'astuwa da abin da ke cikin littafi tabbas littafin na akwai wa'azi a cikinsa sannan kuma ya yi muna bayanin cewa abin zai iya zama watun izina ga dukkan abin da ya same su a cikin wa'annan halayen wannan ƙoƙarin da suke a wajen kafa daular musulunci ya ce duk wannan abin da zaka kula da shi to anan muka tsaya inda kike wal itibaru ma hasala lana fi tilka ahwal min ni'amillahi Shukri alaiha wa zalika maqasudul kitab yace don mu ga abin da muka samu na ni'imomin Allah da ke cikin kai ma ka gano abin da muka samu na ni'imar Allah da Allah yayi muna domin mu gode wa Allah dan kai ma ka gode wa Allah wa zalika maqasudul kitab wannan kuma shine manufar wannan littafi mu wayoya baya mu ga kokarin da muka yi a wajen kafa wannan daular mu ga irin nasarar da Allah ya bamu domin mu gode ma Allah akan wayannan nemomin da Allah ya bamu kuma inda muka ga mun ci nasara mu ci gaba da daukar irin wannan matakin dan Allah ya kara muna nasara wa in tashkuru yaddahu lakum in kuka gode ma Allah Allah zai yi da wannan godiyar kuma sai ya kara muku wanda ya gode ma Allah Allah zai kara masa to wannan shine dalilin da yasa nike muke wannan mu yi wannan rubutun don mu tuna da ni'imar da Allah ya yi muna da nasarar da Allah ya muna sai mu gode wa Allah kuma mu ƙara godiya ga Allah wa zalika maqsudul kitab shine manufar wannan littafin wallahu al Abdullahi Gundu ke cewa Allah shine ke sa a dace lissawabi domin daidai idan kaga kai rubutu kai daidai haya ya samu karbuwa to wannan kuma ba da gare ka ne ba a daga wajen Allah ne kina Allah ke sa addaci wa sammaituhu Abdullahi Gundu yace na samu wannan littafi na wata zayyinul waraqat na sa masa suna tazayyinal waraqati bi jam'i ba'd mali min al abyati qawata al waraqat takardu bi jam'i ta hanyar tattara ba'd mali sashin abun da ke nawa ne min al abyati na baitutuka domin yayi baitutuka masu yawa wanda wa'annan baitutukan da yi ba dukan ba shi yasa ake ba'adu wasu daga cikin su domin akwai batutukan da yi wanda bai shafi wannan ba bai kawo su ba suna da dimbin yawa kai bal akwai ma littafan abubuwan da ya rubuta bangaren ulum kamar a ce ya yi waƙoƙi waƙa bangaren sarfu ya hiznu kusan baiti dubu ya yi bau'ul musalli wanda ya waƙi sahau ya yi fara'idul jalila wanda ya shafi waka ce shi ma na ulumul qur'ani to kaga wayan ba zaka sami su a wannan gurin ba a wayan da zaka sama wasu ne daga cikin baitutukan da ya fada wasu kan ba zaka sami su nan ba wa fiha min fununil arab cikin wannan littafin akwai fannonin arab wato fannonin larabawa wato daga cikinsu akwai al'amsal cikin fannonin harshen larabci za ka samu al al'amsal shine wani fanni ne mai zaman kansa a wajen harshen larabci a wajen luga wato wani abu ne zai faru shekara wa shekaru sai ya zama misali shi ake nufi da al'amsal sai ya zama da ka faɗe shi yanzu shi kenan sai a ɗauka cewa eh wannan abun eh to eh, ya zama misali sai ya zama kamar karin magana yadda bahaushe ke ce ma abinda bahaushe ke ce ma karin magana to shine ake nufi da al'amsal wal hikam da kuma al hikam wato shi ma kansa wani nau'i ne na karin magana shi kuma wani mutum zai faɗi wata magana ta hikima to shi kenan sai a rike wannan maganar kuma sai ta zama kamar hikima wal wasaya haka wasiyoyi duka zaka same su a ciki wal waqa'i da kuma ababin da suka faru eh, lokacin yaƙe mu wajen kafa daular musulunci wal mada'i da kuma abin da suka shafi bangaren mada'i duk zaka same su a cikin wannan littafin watani'a ko abin da shafi ta murna walmarsiya ko abin da shafi marsiya wanda muka sha bayani cewa an bato kyawawa ayyukan mutum bayan ya bar duniya wal iftikhar ko wasu abubuwan da suka shafi alfari za mu yi alfari matsayin muna sojoji musulunci idan mun ci nasara akan arna sai mu musu alfari mu ce mun fi karfin su domin muna tare da Allah wa ghairu zalika da ma wani wannan cikin ababin da suka shafi wato funudil arab wato fannoni na waƙi na waƙa na larabawa zaka same su a wannan gurin a wasu nuskohi kamar da muka karanta a hali yanzu mun ce wa fiha min fununil arabi al amsalu da domma wal hikamu wal wasa sai aka ci gaba to wannan shine yafi zama daidai nan ma ta fitowa daidai sai ka ce kenan watun daga cikin aban da zaka samu a cikin wannan littafin na fununul arab domin arab suna da funun wato fannoni na harshen larabci na lugan larabci zaka samu wa'annan al amsal zaka samu al hikam Za ka samu alwasaya ka samu za ka samu za ka samu za ka samu almarsiya ka samu al-iftikhar wa ghairu zalika da wani wannan to kaga sai ma'anar ta fito yanzu akwai nuskar da ta zo da wa fiha min fununil arabi sai ce wal amsali yayi adafin sa ga wancan wal hikami wal wasaya wal waqa'i duka sai za adafi ne daga min fununil arab to wannan za a dan sha wahala kami fitar da ma'anar ko kuma kami ma'anar ta fito daidai wannan shi yasa Dr. Umar Muhammad Boyi a lokacin da yake ta'aliki game da wannan littafi yayi bayani yake abun da yake dacewa a ce wa fiha min fununil arabi al amsalu wal hikamu wal wasaya yayi wannan ishara Allah saka masa da alkhairi eh, ishara ce mai matukar muhimmanci kure da gaske domin tana idan aka dauki wancan nuskar da tace wa fiha min fununil arabi wal amsali wal hikami aka wannan nuskar ta zo to za a iya fitar da manan ko a hakan amma kuma sai an dan hada da wato gumi a goshi domin akwai bayani na harshen larabci wanda yakan iya dauki haka kuma ma'anar ta fito to amma dai wannan ya fi fitar da ma'ana daidai wa fiha min fununil arabi a ce al amsalu wal ikamu wal wasaya na'am maliki cewa وإنما قلت بعض مالي من الأبيات لإخراج ما نظمت من الكتب في العلوم مالي كار من بياني شواناتي باب يتي تذيين تذيين الورقات بجمع بابي كار يتي باب cewar bab yana nufin sashi to dalili ne yasa nake sashe in ji Abdullahi Gundu li ikhraji ma bamtu domin in fitar da abun da ni tsara ni rubuta a matsayin waka min al na littafai na da na rubuta kamar da kawo muku misali ɗazu irin su hisul rasin irin su abin da ya shafi ah, ulumul qur'ani da wato faradul jalila irin abin da ya shafi bangaren fikihu irin dawul musalli da sauran rubuce rubucensa na fannoni daban-daban yace wanda ya shafi ulumi bangare ilmuka wa madai nabi ko yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kasidodi da dama na yabo manzo Allah wa zalika mashhurun wannan shahararri ne Eh, saboda ka shi sanane ne ba sai ka gane shi nan ba sai dai zaka same shi sai inda ka gada inda yake matsayin ne littafin sa wa kadalika haka nan kuma da nake babu din nan domin in fitar da malami haburli abinda bai zo min ba domin wani lokaci ina bukatar in rubuta kasida amma bata zo ba saboda kaga ba zan rubuta ta ba to kenan ba duka ne rubuta ba akwai wanda na manta ban rubuta ba akwai wanda kuma a'a ban manta da shi ba amma dai matsayin littafin zaman kansa ne saboda kana zaka same shi a wani littafi ba nan zan hada shi ba in rubuta shi to kaga wannan shi yasa ya ambaci ke ba mali min al-abyati wani bangare na baitutukan da ni na'am kata talifi minha wa ma la yultafatu ilayhi kuma haka akwai wasu wa'anda ba iya waiwayawa akan su wanda ba su kai matsayin da hamma za rubuta su a wannan littafin ba min al-abiyat cikin mutukan wanda na riga na yi su amma dai ba su da kimar da zan iya sa su a wannan littafin ba to kaga su ba da su ba kinan allati nazamtu wannan ne rubuta fi halis ba lokacin da ina da kurciya kaga lokacin da yaro yana kurciya irin dan rubuce rubucin da yake wannan ba zai kawo sunan ba lokacin kafa eh, ba ta sayu ba a cikin ilimi lokacin bai za a rasa fil ilimi ba to kaga ba zai dauko irin wannan abubuwan ya rubuta muna a halin yanzu ba saboda ka kaga ba da su ba kenan bil ajamiya wasu na rubuta su lokacin da ina yaro na rubuta su da ajamiya ko dai da fulatanci wanda shi yafi yawa ko da hausa wanda nan man yayi wal arabiya ko su ma na rubuta su kuma da larabci li'anna shi'ra malaki saboda waka lishairi ga mawaki almatabui alaihi wanda ya ɗabi'antu da waka wanda ya saba da waka wanda ya koyi waka ya iya waka kalughamin fi sadadil masduri kamar majina ce a kirjin mutumin da ke da majina idan kana majina majina ka ta kawo a kirji eh, ka ji ka kota ba za ka iya barinta ba sai ka fursar da ita hakanan ita ma waka lokacin da ta zo ma mawaƙi shi ma bai samun kwanciyar hankali da natsuwa sai a lokacin da ya faɗi wannan waƙar saboda tunna shi abdullahi gundu haka yake mawaƙi ne ya saba da waƙa eh, musamman ta larabci to idan ta riga ta zo to sai ya faɗe ta ko ta yi daɗi ko kar ta yi daɗi to sai dai ya furtar da ita to shi yasa ke cewa kamar majina ce fi sadaril masduri a ƙirgin mutumin da ke da ciyon majina ciyon mura lama ya sarihu baya iya hutawa illa idza amahu sai amai siya furtadda furtar da wannan waƙar kama qala shafi'i radiyallahu anhu kama da imam shafi'i ya faɗa a cikin littafin sa al'ummu yake cewa wa sha'irul mintiqu aswadu salikhun wa shiru minhu lu'abuhu wa mujajuhu wannan baiti ne da aka samo ga imam shafi'i rahimahullah yana cewa wa sha'irul mintiqu sha'iri mai waka wanda ke da bakin fada wanda ya iya waƙar kamar aswadu salihun kamar kwamulkin baki ne mai fita daga cikin salintansa maciji baki kun yana fita daga cikin salintansa a duk shekara to in wannan macijin ne ya ce wa shi'ru waƙa ga mawaƙi min hulu abuhu daidai yake da miyan wancan maciji wa mujajuhu daidai yake da tufin majinarsa da yake tofawa ko yawunsa maciji ba za ka raba shi da furshin wannan miyonsa ba to haka mawaƙi ba ka raba shi da furcin waƙarsa ba yadda maciji ke sakin miyonsa haka mawaƙi ke sakin waƙarsa wannan abin da imam shafi ya faɗa kenan shi ko abdullahi yace shi ko kamar mutumin da ke da ciwon majina majina ta kawo mai kirji ba da za ka yi sai ya fitar da wannan majina shi ma mawaƙi haka yake to kaga wannan da yana son ya nuna ba abdullahi gundu tun yana dan karmi yaro ya taso da shawar waka saboda ka wannan wakar idan ta zo masa sai ya sake ta ko ta yi daɗi ko kar ta yi daɗi ba tuna wannan lokacin yana karmi yaro eh, bai kware eh, cikin ilimi ba sosai sau da yakan iya yin wata wakar da ba ta shiga a wannan guri domin babu ilimi a cikinta ba ta kai matsayin da za a sa ta a wani lissafi ba saboda ka kaga ba da ita ba to saboda ka kaga kina a baitutukan da yake son ya sa muna anan to bai sa muna irin wa'ancan na kananan yara a zai ta bayan ya zama mutum wakar kuntu kadiman maliki cewa na kasancewa tun da dadewa tun ina kan karamin yaro an zai mu abiyatan ina tsara baitutuka ina wake baitutuka tasira masu yawa fatrukuha sai in basu waj'alu waj'aluha nisyan mansiya sai in sanya wa'annan baitutukan da ne mantuwa abin mantawa da su sai in manta da su kai na riga na kai shikenan an riga an gama wannan na riga na hursa na furta su na riga na fara an gama shikenan ba zan koma ta kansu ba kuma yanzu bayan na riga na fara saboda ni la uqayyiduha bana kayyade su in tsara su in rubuta su in je in aje kawai na riga na ita wata su wala wala ma ukhbiru biha ahadan kuma bana gaya ma kowa ina riga na yi kawai na rubuta na kare. shi kenan ba dai dan koyo ne ba aikin dan koyo ne so duka sai in aje kawai ba ta kowa ma ban gaya ma li'imi Abdullahi Gombe yake cewa dalilin da yasa kuma nake yin saka kowa ma ban faɗa ma kawai in wake in je aje in rubuta wanda eh, kamar ina tamarruni ne ina training ne domin in iya yake abin da dalilin da yasa ba zan faɗa ma kowa ba saboda na riga na sani Allah ta'ala ta babu wata bukatar cewa babu wani abun fa'idar da ake samu karkashin su domin kayan kayan yara ne to ba wata fa'idar da ake samu galiban ga galibi fi dini ba wata fa'idar da addini zai samu tare da su wa adami ilimi kuma na ni na sani a wannan lokacin babu ilimi bil arabiya ban kore a harshen larabci ba wal arudi ban kore a bangare aruli ba kawai dai faɗa nake ina koyo ina training wa kada alimtu na riga na sani anna jami'a ma nazamtuhu mafi yawan ko duk abin da ni tsara a wannan lokacin to na san fa mabhakatul lil udaba abun dariya ne ga malaman adab malaman adab malaman luga malaman larabci idan suka je ko suka ga wannan rubutun da ne to za su kama dariya dadi to kaga in ban sa abin za a kalla a littafi na amun dariya wa saqatatul wi'a kuma na san saqatatul wi'a ne abinda jikata ta kayar ne ta fuka yesu a kasa lakin sai dai maliki cewa likulli saqitin laqi duk abinda aka ce ya fadi to kuma eh za a tsinte shi ne a wato abinda wani baya so to ni na so yanzu wannan abubuwan da yake cewa ya rubuta lokacin yana karmi yaro wanda abun dariya ne ga malamai in suka gani za su yi dariyarsa mu ire ire mu dalibai kanana almajirai in muka gani kuma sai muku mu rinka alfahari mun samu babban ilimi saboda mi saboda mu eh, matsayin mu kenan saboda li kulli saqit laqit duk abun da wani ya yi suwa to ni ko sai tsauka shi ku yana ta alfahari yana ganin cewa ya samu to shine abun da Abdullahi Gudu yake sai nuna mana wannan gudu saboda ah, wannan abun da abdullahi gondi ya rubuta lokacin yana da kurciya to da za mu same shi mu yanzu to kila da mun samu abin da za mu iya dogara da shi ko muna alfari da shi malai ci gaba da cewa wa awwalu manzumin li mu'tabarum fi ma tazakkartu takhmisu qasidati shaykhina amirul mu'minin yace farkon manzum wata waka da ne waƙe na zube wanda ne wanda nake imutabaru wanda dai nake iya kulawa da shi nake iya tunawa da shi to shine takhmisu qasidati shaykhina takhmisi na kasida shaykh mu amirin mu'minina wato ash-shaykh Usman mufudiyu a ash-shaykh Usman ibn yayi wata kasida wanda wannan kasida nayi mata takhmisi me ake nufi da takhmisi shine ah, wani bawa Allah ya rubuta kasida mun san larabci a waƙan larabci tana da ɓangare guda biyu akwai ɓangaren sadar akwai ɓangaren ajas kenan Uh, bangon farko da bango na ƙarshe na baiti a yayi baiti ɗaya to sai ka ɗauki bangonsa na farko da na ƙarshe sai kai ko ka ƙara sai ka ƙara shi sai ya kai biyar yanzu maimakon biyu baitin nasa ɗaya sai ya zama ka ƙara shi ya zama ɓangaro guda biyar nashi guda ne mai ɓangarori guda biyu sai su zama ɓangarori guda nawa sai su zama ɓangarori guda biyar to wannan shine abin da ake ce matahmisi to a Sheikh Usman dan Fodiyo yayi wata kasida wanda wannan kasidar Abdullahi Gundi ya ɗauke ta ya mata wannan abin da ake ce matahmisi wato shine ahe Usman ibn Muhammad fi madahin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda dan uwana a Sheikh Usman dan Fodiyo yayi a lokacin da yake yabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to sai ni dauki wannan kasidar tasa sai ni mata takmisi. to shine farko wanda nake iya tunawa wace ce kasida wadda a Sheikh Usmanu dan Fodiyo yayi ita shi kuma Abdullahi Abdullahi Gundu ya dauke ta yi mata tahmisi ita ce awwaluha wadda yake cewa halli masiruna wa tayyibata musli'a li azura qabr al-hashimi Muhammadin wannan shine farkon wanda Sheikh Usmanu dan Fodiyo yayi yana kasida ne wajen yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasida ce ta yabon manzon Allah tana cewa halli masirun nahwa taibata ko akwai wanda zai kama hannu na mu tafi zuwa ɗaiba ina na ɗaiba madina da madina daga cikin sunayenta ana ce mata ɗaiba to yana son ya be ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kami ya kai ga manzo Allah ya fara yaba ma madinan domin madina can ne manzo Allah yake can ne kabarin sa yake can ne yar rayu to zubari ya fara yadda zango a madina ya yaba mata kami ya kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to shine yake cewa halli masirun nawa tayyibata musri'a ko ina samun dama ko Allah zaka bani dama in yi tafiya in je ɗaiba in je madina musri'an da gaugawa ba don komai zai kai ni madina ba a'a li azura qabr al-hashimi don in ziyarci kabarin bahashimi wane ne bahashimi muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi ba quraishi bahashimi to kaga wannan shi haka Shehu Usman dan Fodi ya fara wannan kasidar to shi ko Abdullahi Gundu sai zo ya dauke ta sai mata takhmisi yanzu wannan baiti ɗaya ne halli masiru hawa tayyibata musli'a li azura qabr al-hashimi muhammadi to ita ce kasidar da Abdullahi eh, Shehu Usman yayi kaga baiti ɗaya ne to sai shi Abdullahi Gundu sai ya dauke ta shi kuma sai ce bismil illahi badatu qawli shafi'a بمديه خير الآلمين وصادئا مستفعما نيل الوصول وذا الدعاء هل مسير نهوى الطيبة مسرئا لأذور قبر الهاشمي محمد kaga بيتي daya tun mai bangare بيو يا زمانوا يا nawa ya zama بير bangare بسم الله بعدات قولي شافيا badatu بمديه خير العالمين وصادئا بيو مستوعما نيل الوصول وذا دعاء أكو halli masiru nahwa tayyibata musri'a hudu li azura qabr al-hashimi muhammadin biyar to wannan shine tahmisi wanda yawa kaga baiti guda ne na Shehu Usman dan Fodiyo Abdullahi Gundu ya dauke shi sai ya mai shi biyar to haka ya bi kasidar gaba ɗayanta yayi mata haka Abdullahi ya ce to wannan shine abu aiki na farko wanda yake fara yake iya tunawa a cikin rayuwarsa wanda ya yayi a cikin rubutu na waka yake wa hiya awwalu qasidatin arabiyyatin nazamaha fi ma wa awwalu takhmisi wato wannan kuma ita ce kasida ta farko ta larabci wanda babban yaya nawa Usmanu dan Fodiyo ya tsara iya sani na ina gani ita ce ta farko da ta larabci to da yi ta ya bani ni karance ta ni ko sai ni karbe ta sai ni kara ni kara to wannan shine abin da Abdullahi Gombe ya faɗa wannan kudi yace wa awwalu takmisi huwa qawli bismil illahi badatu qawli shafi'an bi madihi khairil alamin wa sadi'a mustaw'iman nailal wusul wa zadu'a hal li masiru nahwa tayyibata musri'a li azura qabr al hashimi muhammad manasa bismil illahi badatu qawli da sunan ila allah badatu qawli ni fara magana ta shafi'an ina mai neman ceto kina ina mai nema albarka na in cika wannan magana ta bima dehe khairil alamina da yabon fiyeye halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya fara da yabo ga Allah kuma shafi'an yana mai neman ceton Allah yana mai neman taimako daga wajen Allah shine ma'ana shafi'an yake fara madehi yabo ga khairil alamina fiye halitta wa sadian bayan kasancewa ta shafi'an mai neman ceton Allah mai neman taimakon Allah wa sadian kuma mai zartar da abin da nake yi yance sade wato kamar a ce ya zartar kai tsaye ba tare da taraddudi ba nan na muka samu Qur'ani na cewa fasda bima tu'mar ka zartar da abin da aka baka umarni ka zartar to kaga shine ma'anar wasadiyan yake mustaw'iman nailal wusuli wa zadwa ina mai neman cimma alwusul in cimma saduwa ga abin da nake nema kenan ina mai roƙon Allah ya bani nasara in cimma manuwata wa zadwa kuma ne ita addu'a ta in cimma manuwata yace to sai dauku baitin Abdullahi yayin nasa sai sa tun yanzu ya riga yayi uku na karin nasa to sai kawo biyu na Abdullahi na yayin nasa sun zan biyar kenan yace halli masiruna wa tayyibata musri'a shin ko akwai wanda zai bani dama ko Allah zaka bani dama in samu dama ko akwai wanda zai lamunce mini in samu tafiya na hawa tayyibata wajen madina musri'an ina mai gaugawa li azura qabr al-hashimi don in ziyarci kabarin bahashimi wani ne bahashimin muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ila an qultu fi akhirih hanni fada a ƙarshen wannan takhmisi يجي قد تم ما قد رمت من تخميسها يوم الخميس بجود ربي جيتها وبهول رب العالمين نظمتها وبعمد رب العالمين أتيتها وجعلت عدتها كسن محمد في كج شوال لمن قد فهم في آم شك بعد ضع فألما صلى الإله على النبي وسلم في آم قش بعد فج فافهم من هجرة الهادي النبي محمد ce to kaji yadda ya tsara ta shi shine karshe wannan bai eh, eh, kasida tashi da yi takhmisi ta yayan nasa a shek Usman hudu. manasa qad tamma ma qad rumtu na riga na cika abin da ni niyyar takhmisi na wancan baitutuka da yaya na yi kuma na kammala wannan aiki yau malhamisi a ranar alhamis kuma ji ji'ituha na zo da wayannan baitutukan bi judi rabbi da kyauta daga wajen ubangiji na Allah ubangiji na shi ya bari dama ni zo da su yace kuma wa bi hawli rabbil alamin nazamtuha na tsara wannan baitutuka da dibara da karfi na Allah mai girma da doka Allah ya bani wannan dibar ya bani wannan karfin ni kawo shi da taimakon Allah da ikon Allah ni kawo wannan ni wannan baitutukan sai kawo inda shi mujaddadi yake cewa shi kuwa wa bihamdi rabbil alamin ataituha shi ku yake da yabo da godiya ga ubangijin halitta ataitu hani nizo da wannan yabo ga Allah waje alto iddata kuma na sanya adadin wa'annan baitutuka ka sinni muhammadin kamar shekarun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun san shekarun manzo Allah a duniya su ne shekara 63 eh, shekara 63 manzo Allah yi a duniya to wayannan shekarun su ne kuma adadin baitutukan da ke cikin wannan kasida in ji shehu usman kenan baitutukan da shehu usman ya yi su ne sittin da uku abdullahi gundu ya ɗauke su shi kuma ya yi takamisin su yake fi kajjin shawalin liman qad hima fi ami ba bada bahin falama yake fi kajjin shawal a cikin kajju shawal. kajju lissafi ne na almagribi wanda ke amfani da harufa akwai na abajada akwai al-abajada al akwai al-hisabul to dukkanin hisabi ne wanda ake amfani da harufa to abdullahi gundi ya amfani da al magribi haka yayan nasa shehu usman dan fodo shi ma a cikin tashi kasida ya yi amfani da al-hisab al-maghribi ba su amfani da hisab al-mashriqi ba a wannan hisabi idan aka ce kajji kafin da jemun shi kafin yana nufin ishirin shi jimun yana nufin uku kenan da yace fi kajji shawalin, yana nufin watan shawal yana 23 domin da kafin da jimun ne 23 kenan yace ya kammala rubutun a 23 ga watan shawal, liman kad fuhima ga wanda ke da fahimta yake son ya fahimta kuma fi ami shaqqin bada bahin a shekarar shaqqu bada bahin fa alama ka san da haka wace ce shekarar shaqqi da shinin da kafin kuma ba da bahin da badun da ha'un shi da shinin yana nufin dubu ɗaya shi kuma kafin yana nufin ɗari ɗaya a wannan hisabi na magarbi shi kuma badun yana nufin tisi'in shi kuma ha'un yana nufin takwas to idan ka haɗa su sai ka ce shinun dubu ɗaya shi kuma kafin ɗari dubu ɗaya da ɗari ɗaya kenan ba da bahin bayan bahu badun shine tis'in bayan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tisi'in sai mi sai ba'in takwas kenan ya kammala wannan kasidan nan shekarar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tisi'in da takwas fi ami shakin bada bahin falama yace sallal ilahu ala nabi wa sallama Allah mai girman da ɗaukaka yi salati akan annabi Muhammad kaga sallallahu alaihi wasallam wa sallama kuma ya imita da shi yace fi ami kashin bada fahim fahama shi ko ya kare shekara kashin bada fahim. kenan watan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekara tamanin da takwas fafhama ka fahimce ka kenan wannan shine ita ce shekara da shehu usman dan fodi ya kammala fa'un tamanin ha'un eh, takwas to kaga kenan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekara tamanin da takwas ya ce fafama ka fahimta ka mine jiratul hadin nabi muhammad da daga jira Nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekara tamanin da takwas a wannan shekara ce usman dan hudu ya kammala shi ko abdullahi gundu ya karba shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekara tamanin da takwas kaga akwai shekara goma tsakani kenan bayan abdullahi gundu wa shi usman dan hudu ya kammala kasida ta shekara goma abdullahi gundu ya ɗauke ta sai ta kamisinta muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ce ana nuna min lokaci yayi anan zan tsayawa insha Allah wani sati da yarda Allah za mu dora inda muka aje Allah shi ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya taimaki mu taimaki shugabannin mu ya taimaki malaman mu ya ba mu lafiya a wannan kasa ya ba mu lafiya a wannan jiha ya ba mu lafiya a wannan nahiya gaba daya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk